daga yau kamar da ga mutanen jihar Kaduna mai girma gwamna malam da jihar fari. yau in ka duba jihar Kaduna za ga cewa babu wata jiha a duk faɗin ƙasar Najeriya wanda za ka ci wani gwamna ya ji ya ayyuka ko ba ka san shi ko baka ƙaunar jam'iyyar mu ka san cewa ayyukan da aka yi a wannan lokaci ba a taɓa yi ba a tarihin ƙasar Najeriya karka. kuma ko shi kanshi mai girma shugaban ƙasa jana Mahmudu bari ya zo Kaduna ya duba ya ga aikin da aka yi a Kaduna shi kan shugaban ƙasa ya ce zai yaba cewa an bashi shi kaɗai domin bai taɓa tunanin an yi ayyukan nan ba a cikin ƙanƙanin lokaci. Hmm. To, da na duba na ga wannan ba kowa zai sani ba waɗanda masu kicin gwamnatin ba kowa ya sani ba cewa makasudin abin da ya sa na dage aka samu wannan kuɗaɗe saboda ayyukan da mai girma gwamnati ke so ma ya yi a yanzu aka ɗina ba kammala su ba yau in ka je ka duba akwai ƙananan hukumomi da dama yanzu in ka je ana nan ana ta ayyuka yanzu to ƙudurin mai girma gwamna shine a ce da an samu kuɗin na alif dubu biyu da sha bakwai ya samu akalla shekara shida shi za gama ayyukan to ayyukan yanzu an kama hanya mm. yawancin su da ke kaduna an kusa gama su na kafance an kusa gama su na zari an kusa gama su amma ko ƙananan hukumomi ɗaya ɗaya guda ashirin yanzu an fara ayyuka a cikin su ba a kammala ba sai na ga cewa saboda babu wani yanzu duk masu neman wannan kujera wanda zai bugi kirji ya ce mun mm. ya yi aiki da mai girma gwamna a tsayin shekarun da na aiki da shi ba kuma wanda zai bugi kirji ya ce mun ya san manufan shi ta fannin gwamnati da wuce ba kuma zai kirji ya gaya min cewa ya daɗe da shi da sanin yadda yake ayyuka da wuce saboda haka na fi kuwa sanin manufan shi na fi kuwa sanin abin da ya sa a gaba saboda ka nake ganin ina so jama'an kaduna su bani dama kamar shi sa na fito na je jam'iyyar apc mm. wanda shi sa da na fito ban je ko ina ba domin ba abin da ya kamata kai in ka fito neman takara illa ka fara zuwa jam'iyya don jam'iyya ta ne uwar wannan kowa da kowa jam'iyya ta ne uwar kowa to sai ka je wurinsu ka musu bayanin me za ka yi shi sa na je na gama jam'iyyarmu na apc ƙudurina da kuma abin da zan yi kuma na nemi su bani haɗin kai domin a ci gaba da ɗora aiki a inda mai girma gwamna ya tsaya kuma tabbatar cewa wannan tarihi da aka kafa a jihar Kaduna da kowa zo sai ya faɗi har wasu gwamnoni ma da ba na jihar Kaduna ba sun zo kuma a kwamiti na da nake shugabanci a wannan majalisar dattawa ta ƙasa a cikinsu akwai tsoffin gwamnoni guda tara mun zo da su Kaduna mun yi taro na kwamiti na kuma na zaga da su yawancinsu duk sun gaya mu to da su tsofin gwamnoni hmm. sun faɗi sun ce ba wata jiha Najeriya kartab da aka aikin da aka yi a Kaduna to kaga abin alfahari na gare mu amma babban abin da ya kamata mu sa a gaba shi mu tabbatar cewa aikin da mai gida gwamna ya yi ba a bari ya lalace ba amma in kuma ka duba sai ga cewa hmm. babu wani wanda yake neman gwamna yanzu a cikin masu nema da zai bi kirje shi ga abin da ya kawo a jihar Kaduna wanda ya wuce ne akwai wanda ya zo ya kawo aiki ne na biliyan uku da miliyan ɗari biyar a kaduna ana university ko akwai wanda ya je wannan ƙananan hukumomi ya aiki ne ko mai mutum ya yi kowa sai da ce zai yi zai yi zai yi ni na riga na mai batun da ya shafi wadancan shekaru hudu na farko musamman daga shekara ta dubu biyu da sha biyar zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha tara ka zama mai baiwa gwamna ah, ah, shawara a harkokin siyasa baki daya ya kai hudda da 'yan siyasa a wancan lokacin wani irin abu za ka faɗa mutanen jihar kaduna cewa 'yan siyasa sun amfana da kai a wancan lokacin a matsayinka na wanda yake jagora ne a su? ɗaya daga cikin ila abubuwan da aiki mutane suke ta bayani shine abin da ya shafi a batun town hall meetings da aka kirkiro a wancan lokacin shekaru hudun ka na farko baki daya wani irin saddabar kai amfani da shi wajen fara wa'ancan tarurruka da aiki a wancan lokaci da kuma irin abubuwan da ka samarwa da 'yan siyasa kafin ka bar wancan kujera. Sabon gwamna